To jama'a muna fata ku wani lafiya barkan ku da zuwa ga shirin sashen wasu mura Amurka a wannan dare kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A Nijar ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa da ke mai a kan mita 200.5 zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani. da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niyya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahouse.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wannan lokaci mun ji daɗi da kuka samu shakku tashar tamu ne Aliyu Mustapha Sakuto da da Nazir muka sake dawa domin kawo muku shirin wannan lokaci bayan labaran duniya. Wannan bashi duk da dai babu ruwa amma sunansa bashi za kuma a maida shi saboda haka dole ne mutane su hattara ba irin bashin da za ka ɗauka ka je ka ƙara mata bai. To gwamnan jihar Bauchi kenan a wajen bayyana wani sabon shirin bada bashi ga 'yan kasuwa masu karamin karfi dubbai a can jihar tashi ta Bauchi. Wanda bayan shi bayan mun kama kunnan rahoton zamu yi shimfiɗa kan cece kucin da ake yi game da zargin hana da ake yi wa gwamnan jihar Zamfara labarin ya bazu ne a shafin wasu kafafen yada labarai musamman jaridar yanar gizo ta sahara reporters wacce a shafinta ta wallafa zargin cewa gwamnan na jihar zamfara abdulaziz yare abubakar ya karkata akalar kudade naira miliyan 500 na paris club da aka baiwa jihar domin biyan wani bashi da ya ciyo daga asusun dandalin gwamnoni duk mutumin da ke da hankali ba zai yadda da wannan magana ba To da wannan rahoton za mu yi shimfiɗa sannan mu so jin ra'ayoyinku game da irin waɗannan zarge-zargen da ke bayyana a kafofin labaran duniyar gizo da ake cewa social media mu tambaye ku. Shin ku kam ya kuke ɗaukar irin labaran da kuke karanta ko gani a irin wannan kafa ta social media kuka aminta da siyahancin su ko kuma yaya? To yanzu bari ba ku labarai sannan mu dawo mu ci gaba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. A fadar White House ta shugaba Donald Trump ta shiga cikin wani hali na kunci sakamakon zargi mai tsanani na cewa na kokarin gurgunta binciken aikata laifuka da ake yi ma tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron ƙasa game da alakarsa da jami'an Rasha yayin da ake wata takaddamar akan rahotannin cewa Trump ya bayyana wasu bayanan sirri ga jami'an diplomasiyyar Rasha biyu a makon da ya shige. Wani jami'in White House ya faɗa wani shafin yanar gizo da ke magana kan harkokin siyasa a Washington cewa babu wanda ya san mai zai je ya zo daga nan menene a gaba wasu 'yan jam'iyyar republican ta trump da yawan yawansu ke karuwa a majalisar dokoki tare da 'yan democrat sun yi kiran da a naɗa mai bincike mai zaman kansa ko kuma hukuma mai zaman kanta da za ta bincika hulɗa tsakanin trump da mukarrabansa a gefe da kuma ƙasar rasha a ɗaya gefen wannan binciken zai zarce irin waɗanda hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya wato fbi da kuma kwamitocin ayyukan leƙen asiri na majalisar dattijai da ta wakilai suke gudanarwa shugaban 'yan democrat a majalisar dattijai charles schumer ya ce lokaci ya yi da za a ajiye jam'iyya a gefe a yi abin da ya dace da ƙasa ta hanyar kafa mai shari'a na musamman wanda bai da alaƙa da white house shugaban rasha vladimir putin kuma ya ce shugaban trump bai bayar da bayanan sirri ga ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ba lokacin da suka haɗu a satin da ya gabata nan washington shugaban na rasha ya ce yana ma da cikakken rubutun tattaunawa da zai iya nunawa in ana son shaida putin ya faɗi haka ne a yau laraba lokacin da yake tare da firayim ministan italiya paolo gentiloni putin ya ce lavrov bai gaya mishi sirrin da ake ta yayatawa ba kuma ko yake ya ce zai yi farin cikin ba da bayanin tattaunawa a rubuce Trump dai ya ta kare kansa a wannan sati bayan da kafafen yada labarai suka ba da rahoton cewa ya ba da bayanan asiri na tsaro ga shi lavrov din har ma da kuma jakadan rasha sergei kishlyak shugaba trump da makarabansa sun musanta trump din ya ba da wannan bayanin da zai iya saka hanyar da ake samun bayanan tsaro a cikin hadari kuma mai ba da shawara a kan harkokin tsaro ga shi trump din wato hr mcmaster ya kira tattaunawa trump da jakadan diflomasiyyar rasha din cikakkiya kuma daidai labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a nan kuma wata kungiyar 'yan tsigeru dauke da manyan makamai gami da 'yan kunar bakin wake sun afkawa wata tashar yada labarai ta kasa a gabashin afghanistan da suka kashe mutane akalla shida da kuma raunata wasu ashirin a cewar jami'ai jami'ai yankin da kuma wata majiya daga asibiti ta ce ma'aikatan gidan rediyo da talabijin na afghanistan ko kuma rta a takaice da kuma wasu daga cikin jami'an tsaro na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. su shugaban afghanistan ashraf gani ya yi allah wadai da wani tashin hankali inda ya kira shi da hari akan yancin magana jami'ai da kuma waɗanda abin ya faru akan idanunsu sun faɗa wa manema labaran yankin cewa harin na yau laraba da aka yi a jalal abad babban birnin yankin nan har ya fara ne da 'yan kunar bakin wake da suka tashi kansu domin ba wa ragowar maharan damar kutsawa cikin ginin gidan rediyo da kuma talabijin na kasar afghanistan waɗanda aka kwashe tsawon awa hudu ana tafka shi ya ƙare inda jami'an tsaron afghanistan suka kashe maharan magoya bayan shugaban turkiya richard tayyip erdogan kuma sun fafata da wasu masu zanga-zanga a wajen ofishin jakadancin turkiya da ke nan birnin washington dc a jiya talata inda har kimanin mutane kamar tara suka ji rauni yan sandan washington dai sun ce sun kama mutane a kalla biyu masu tsaron erdogan ne suke cikin wanda aka bari hamata iska da su a jiya talata din wato ranar da shi shugaban turkiyya ya haɗu da shugaba donald trump a fadarsa ta white house a wani jawabi da 'yan sanda na washington suka fitar a yau laraba sun ce al'amarin da ya faru a wajen ofishin jakadancin turkiyya ɗin da ya saba wa wato babin farko na kundin tsarin mulki da kuma aƙidar da ake wa aiki tukuru na ganin cewa kullum sun kare kowa a kowace rana suka ce kuma za su ci gaba da aiki da abokan aikin su da ke ma'aikata harkokin wajen amurka tare da hukumar tsaron amurka din domin a tantance duk wanda lamarin ya hada da su domin kuma a dora musu nauyin shigar su cikin wannan fada din sashen turkiya na nan gidan rediyon murya amurka ya ce masu zanga-zanga dai magoya bayan kurdawa ne da ke kira da a saki wani mahukuncin kurdawa ko kuma kusa mai suna salahati demirtas daga kurkuku To mun kawo ku labaran duniya daga sashen wasu mara Amurka a Washington DC. sosai to sai rahotanninmu kuma za mu fara ne a bocin Yakubu inda Abdulrahman Muhammad ya aiko mana rahoton cewa kakar wasu masu ƙananan sana'o'i ta yanke saƙa saboda wasu ba su saka da za su samu. A jawabinsa na kaddamar da shirin gwamnan Bauchi barista muhammed Abdullahi Abubakar ya yi bayanin tsarin ba da rancen kuɗin. Wato rancen nan za a ba da shi ne wa 'yan kasuwan da dama can suna cikin kasuwanci ɗin. Amma saboda canje-canje na yanayi na tattalin arziki watakila jarinsu ya fara komawa baya to su ne ake so a tallafa saboda su bunƙasa a jarinsu su ci gaba kuma da kasuwancinsu. su Mutum dubu arba'in ne za su mori gajiyar wannan. Yawanci ta akawun ɗin bankunan su za a aika musu. Bankin masana'antu ta ƙasa ita ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta ajiye kuɗi biliyan ɗari da hamsin saboda a rarraba 'yan najeriya wanda a cikinsu mu namu kasan mutum dubu arba'in san cewa wannan bashi duk da dai babu ruwa amma sunansa bashi za kuma a maida shi cikin wata shida saboda haka dole ne mutane su hattara ba irin bashin da za ka ɗauka ka je ƙara mata bari. Alhaji Mansur Manu Soro mai tallafawa gwamnan jihar Bauchi a fannin ƙungiyoyi da kuma masana'antu ya yi bayanin matsayin gwamnatin jihar game da shirin samar da rancen kuɗin. duka ainihin taimako da ya kamata a bayar gwamnatin jihar tana bayarwa muna ainihin aiki tare da ita bankin masana'antu muna aiki da kuma agents da ainihin aka ba su hurumi na zuwa su tantance mutane karkashin wannan shirin sai sun je wajen sana'a da sun tabbatar da shi kana yin sana'a nawa ne mafi karanci kuma nawa ne yawan kuɗin wanda yake zai fi samu mafi karanci dubu goma ne mafi tsanani dubu ɗari ne don kama wanda ya gaza biyan wannan kuɗi ya za ku shi in haka ka su biya shugabannin kungiyar nan su za ka masu to dai a kungiyance ne ba daidai kun jama'a kamar kungiyance ne amma kuma kuɗin kowa zai shiga account ɗinsa ne a daidai ku daga bisani na ji ta bakin mutanen da suka amfana daga shirin ba da rancen kuɗin ina sana'a ne na ruwa a bridge haka su zo kunan aya jin jado kika samu dubu hamsin wannan zai taimaka miki kamar wajen bunƙasa harkan keke na? in Allah ya yarda ina addu'a domin sanda na yi addu'a maka gaskiya ta yi kokari kuma Allah ya ƙara mata kaifin basira kuma Allah ba da shugaban ƙasa na lafiya tsarin da suka faɗa na mai da kuɗi alhamdulillah lalle in dai an bi wannan tsarin talaka zai ji daɗin jujjuyo kuɗin saboda kuɗi kalilan suka ce za mu dinga mai da su a dubu hamsin da suka yi magana suka bamu sun ce za mu mai da naira dubu biyu da ɗari bakwai da wani abu a kowane sati amma sai an ba mu sati biyu tukunna notice kafin wata sati in ta kewo mu fara amfani da maida masu wannan kudi. Sunana kashi ba mataimakin sakatare na kungiyar masana da kasan na abin da kasan Rilo. da nake da shi na farko shi ne. yadda muka zana muka suka yara mana da kai a garanda ga yadda tsarin abun yake ga kuma yadda za a bi kowa ya samu yanzu muka zo muka samu abin nan gaskiya ba an ce nawa ne za ku samu an ce abin da akwai yake jikin fam duk abin da ka bukata za a baka shi kai nawa ka bukata ni na bukaci naira dubu dari ne to sai ka ga nawa amma naira dubu arba'in na gani Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a nigeria. To a gaishe ka Abdulwahab to yanzu bari mu yi shimfiɗa na rahoton ko kuma rahotannin da za mu kawo muku wanda bayan su za mu so mu ji ku game da sahihancin labaran da akan samu daga kafofin labarai na duniyar gizo irin su sahara reporters da dai sauransu a jiya wakilinmu na abuja umar faruk musa ya ci karo da gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari inda ya tuntube shi game da zargin da ake masa na cewa yana gina wata makekiyar hotel a lagos da kuma cewa ya dauki wasu kuɗaɗe ya biya ba su to na farko dai zai yi mamaki kwarai da gaske inda za a ta'allaka cewa irin an na ɗauki kuɗi kamar kimanin dala miliyan uku na gina hotel ko kuma ina gina hotel an ce ne a rahoton wata takarda da ake kira da nation ta kudu maso yamma cin kasar nan cewa ta ce wani gwamna yana gina hotel da kudin paris club to sai mamaki daga ina sannan kuma ta hannun waye sannan a yi wani wuri a lagos zangarzaya kotu e da kuma efcc da kuma wanda suka ba da rahoto su tabbatar ma al'umma cewa wannan hotel a ina take sannan ina ka ɗauki kuɗin nan kuma wa na ba kuma ina suka shiga kuma ya aka yi hotel ya zama nawa har in akwai amma dai don masu saurare wannan magana da kowa ya yi ta shi ɗan jirin da ya yi ta da an ce da wanda ya bada labarin a hukumar EFCC ɗin ina son gaya maka cewa wannan kiran ƙarya ne wanda yake bayyananne. Gwamnan jihar Zamfara kenan Abdulaziz Yari. To, Murtala Faruku sun yi na wakilinmu na can bangaren Sokoto Zamfara da Kebbi ya bi diddigin wannan magana domin jan abin da Zamfara za su ce kan wannan zancen wanda bayan mun gama kawo muku rahoton ne za mu buɗe layuka mu mu je ta bakin ku akan wannan lamari. Labarin ya bazu ne a shafin wasu kafafen yada labarai musamman jaridar yanar gizo ta Sahara Reporters wacce a shafinta ta wallafa zargin cewa gwamnan na jihar zamfara abdulaziz yare abubakar ya karkata akalar kudade naira miliyan 500 na paris club da aka baiwa jihar domin biyan wani bashi da ya ciyo daga asusun dandalin gwamnoni haka ma an zargi gwamnan wanda shine shugaban dandalin gwamnonin da gina wani katafarin otal na zunzurutun kuɗi dala amurka miliyan uku a birnin lagos inda a cewar jaridar ana zargin gwamnan da karkata akalar kuɗi har naira biliyan uku da rabi daga cikin kudaden rance na paris club da aka yi amfani da su ba bisa ka'ida ba to sai dai gwamnan abdulaziz yare abubakar ya musanta zarge-zargen ta bakin mai bashi shawara na musamman akan watsa labarai ibrahim dosara wannan labari abun mamaki ne domin shi mai daraja gwamna ko fili ba shi da shi a Legas, ballantana gida, ballantana har ayi maganan hotel na wannan zunzurutun kuɗi na dala Amurka miliyan uku. duk mutumin da ke da hankali ba zai yadda da wannan maganar ba. Ƙungiyar gwamnoni ƙungiya ce da ta kunshi gwamnoni ga baki ɗayansu. Kuma gwamnonin nan ba na jam'iyya ɗaya ba ne, babu yadda za a yi a ce shi mai daraja gwamna sun zura mashi ido har ya karkatar musu da kuɗi. Eh, ita kafar yaɗa labaran ta ce hukumar EFCC ce ta ba ta bayani. Yanzu bayanan da muke samu shine ita hukumar EFCC tana bincike akan wannan hotel ɗin. Saboda haka muna jiran ita hukumar EFCC ta fito da bayananta na shaida cewar gwamnan zamfara Abdulaziz Yari Abubakar shi ne yake gina wannan hotel ɗin domin mu ɗauki mataki domin kare mutuncin shi mai daraja gwamna da kuma tabbatar ma duniya cewar wannan shari ne kazafi ne. Na nemi jin ra'ayoyin wasu jama'ar jihar ta Zamfara dangane da wannan badakalar. Sunana Bello Ahmed Lata Mora, ni bai mamaki ba, banda tituna da ya yi cikin garuruwa na 5-5 km kilomita biyar-biyar, ni ban ga wani abin da ke faruwa Zamfara ba. Bangaren ilimi, bangaren aikin gwamnati, bangaren lahiya, bangaren duk abin da ya shafi harkoki na rayuwa al'umma a lalace suke a mace suke zamfara da harkan titi din nan. suna na lawal abubakar talata mufara game da zargin da ake ma gwamnan mu idan zargin ya tabbata to gaskiya abun ni dai ban ji daɗin shi ba matsayina na dan jihar zamfara dan ainihi garin da gwamna ya hito. Suna sunana sefullah suleiman gusau To gaskiya ba abun mamaki ba ne don dai abun da muka gani na a ƙasa ga jihar Zamfara tun daga harkon gwamnati ne har zuwa halin yanzu. Yadda aka sa mutane cikin matsi da ne harkoki dai duk ga sunan na rashin imani da tausayi ga al'umma ga talakawa da ma'aikata. Alhaji Umar Muhammad Balarabe Jarman Bakura. ba za ka hana mutane mutala su yi zarge-zargen su ba ga kowane irin lamari. Abdulaziz wallahi aiki ya kai kuma kamfanin nuka aka ba ayyukan nan suna yi. Amma magana Paris Club tun da sun zarge shi kuma ina da tabbacin Abdulaziz zai kare kanshi akan wannan to ku bari ku ga abin da bincike zai yi ni dai na san ba mai taba dala miliyan uku cikin asusu ko nashi ba a san ya tafi su balle asusun taro rahotanni sun bayyana cewa tuni da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta soma bincike akan lamarin Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria ana turka turka saboda kuɗi Daga mutum ya janye wando don kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Tsakanin da kuɗi. To a gaida Murtala to kamar yadda na ce za mu so mu ji ra'ayoyinku kan wannan al'amari musamman kan sahihancin da kuke baiwa irin labaran da akan samu ta wannan kafofin watsa labarai irin su Sahara Reporters masu ba da rahotanninsu ta hanyar wato duniyar gizo ko kuma abin da ake kira social media. me karfin ku kuma sai hancin irin wannan labaran ne ya kuke ɗauka irin wannan labarai kafin sannan ga wannan Shirya rawata mai baza na zama su ko ta hanyar kasida bangaren mani na horon maza da rubutun jarida kafara ya shayar wata mai maza ya zama dan jarida da kurkuku waɗansu suke horo na su ko suke da oda da bindiga waɗansu suke horo hani ko kusurwa tsaho kewa ka yi banda mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka taba yan jarida ka fara yin shayar rawa mai maza ya zama dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma yawa da oda na sani da tarihin kowa aje tanadi don jarida ka fara yin shayar rawa mai maza. sane da kaifi na alƙalami ya fi gafi na hoda da na ga dama sai in rubuto article ko in zano agenda Kafara ya shayar ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida ku gafaran doki magauta kai tsaye ina rike al'amu da a duniya da na so shi zanayi na zamo ɗan jarida Kafara ya shayar jarida. ta kuwa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zamo dan jarida yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe wayoyinmu domin mu ji abin da za ku gaya mana na ra'ayoyinku dangane da labarai irin wanda muka ji ana yi game da gwamnan jihar Zamfara da ke fitowa daga kafofin watsa labarai na duniyar gizo wato social media an ce kiraye kiraye mu guda biyu na farko duk daga Kaduna suka zo barin fara da na farko. Waye daga Kaduna na farko? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wane ne? Haji Aliyu Mustapha Sakwata kana tare da Kabir Kwangila Zaria. Malam Kabiru ya kwangilolin nan suna shigowa? <laughs> To mu je ba ni ra'ayin ka ji game da abin da muke magana. To gaskiya ni dai ra'ayina game da wannan labari da muka ji musamman a eh, kafafen jaridu na yanar gizo. akan abubuwan in dai ba mun saurari labari kamar ta BOA ba hankalin mu baya kwanciya hmm. muna jawo hankalin irin waɗannan jaridojin gaskiya gyara ayyukansu su dinga bincika labari kafin su dinga yaɗa shi a duniya mutane na gari. Hmm. Na gode da wannan daman da aka bani na ke To mun gode Malam Kabiru bari mu je Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke. Eh, kuna magana da Ja'oji Gama daga jihar Bauchi Najeriya. Malam jawo kawo lafiya. lafiya kalauya aiki a kwana biyu lafiya lau ba mu sha me ra'ayinka game da waɗannan labarai da kan fito daga kafofin social media irin waɗannan zarge-zargen kan wani lokaci ai biri yana kama da mutum ne so irin waɗannan abubuwa ba wai abu mamaki bane a matsayin shugabannin mu Najeriya sai dai mm. kawai Allah dai kawai shine amma amma malam jawo amma jawo abin da yake faruwa idan mutum ya gan shi eh, kamar yadda kace wani lokaci akan yi irin waɗannan maganganun su zo su zama gaskiya wasu kuma ba za su zama gaskiya ba to shi makaranci ya ya kamata ya dauke su kuma ya kamata ya aiki da su in ya fara ganin su a lokacin da ya gan su eh, da farko dai mutum zai iya cewa eh zai iya zama gaskiya in hmm. an ya daga baya in bincike ya tabbatar ba gaskiya bane shikenan amma kai kai kai fi sabi lillahi malam ja'o eh, sau da yawa eh, wani kafi kafi yadda da su ko kafi kin yadda da su eh to abin da ya shafi gaskiya ba su mulkin mu mutane da yawa mun zaɓe su amma gaskiya su ba sa tunanin mu saboda haka irin wayannan abubuwan shi yasa tunanin mu yake canzawa a kansu mun gode malam jawo daga Bauchi bari mu cilla zuwa Maiduguri salamu alaikum wa alaikum salam Alhaji Ibrahim ke magana malam Ibrahim kawo ni lafiya oh wayan maiduguri na malam ibrahim malam ibrahim in kana jin mu yi kokari ka sa kira ah, ina so in ji abin da ka ga mana dangane da naka ra'ayi na wannan magana da muke yi idan yanzu ka cafko tashar nan tamu kana jin sashen wasu murya amurka ne muna magana kan batun social media bari mu je yobe salamu alaikum to da muke tare da shi ne kuna tare da musa hanya daga buniya yobe state To Malam Musa barka da wuni me rayanka game da labaran da akan eh, samu daga wayannan kafofi na social media? da wannan labarin ne dai daman shi wani abu abu ne wanda yake yakan iya yiwa kuma yakan iya zama ba gaskiya ba. Mm. Sai dai mu dai fatan da muke ana sa dai ya zama cewa abin da ake zargin gwamnati da shi zama dai ba gaskiya ba dan gaskiya ne kamar yanda na je da fara. Mm. Na ga a lokacin na gaskiya gwamna yana aiki sosai fiye da yadda ake tsammani. Mm. saboda haka muna fatan dai Allah sa gwamna ɗin Allah sa masa imani ci gaba da ayyukan da yake yi kuma wannan zargi Allah sa dai ba gaskiya bane rayuwa ta na abu to mun gode malam Musa Ayuba bari mu je ka tsina salamu alaikum alaikum salam to tare da wa muke Ibrahim Usman Malam Ibrahim barka da dare me ra'ayinka game da labaran da ake samu a irin su Sahara Reporters da sauransu to wallahi babu mamaki waɗannan abubuwa tun da shi gwamnan nan ina da wani abokai hello ba har yanzu tun wancan tun wancan ƙari da aka yi har yanzu ban biya su ba eh kana yi kana dauke Malam ibrahim kace kana da wani aboki yayi eh, menene ina da wani aboki a zamfara eh wanda muka yi karatu da shi na'am to yana bani labari gaskiya ba wani har tun da aka ƙari na na ƙarin kuɗin nan har yanzu ba abin da aka yi musu To, mun gode Malam Ibrahim, bari mu koma Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana ya wusu lewan madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam ya ina fata kawo ne lafiya. Me ra'ayinka kan wannan batu da muke ne? To ra'ayi na kasan idan har ka ga hayaki to ba da rasa wuta a wurin ba. Mm. Wato ina amfani da social media matuka. Mm. To amma ni ina zan ce irin waɗannan bayanan. Mm. tunda kuma wa'annan irin kafafe manya-manya wanda suke wuce kuna amfani da yanayin wannan social media din ke su mm. to ba na tabbatar da cewa na amince da wannan bayani har in yaɗa shi ga al'umma mm. face har na biyo ta ainihin da kuma kuke watsa waya Allah ta BOA ko BBC da ke su mm. idan na tabbatar bayanin nan eh na ji daga irin wa'annan kafa to zan iya ba wani labari ko in yaɗa shi to amma kuma kamar yadda mutum yake cewa idan ka ga hayaki to a duba da wuta a wajen Don tamma social media yana da amfani hmm. to amma kuma rashin amfani shi kuma yana neman ya fi amfanin yawa ya kamata al'umma mu ji tsoron Allah duk abin da za mu yi a social media suna na yau mada ci karma hukumar Kauro Allah ya sa a tashi lafiya na gode da wannan dama da na sabu. to mun gode malam yau a Kaduna bari mu tsaya nan Kaduna da har yau salamu alaikum wa alaikum salam Aliyu Mustapha sakwata barka da yamma eh ban ji sunanka ba me sunanka suna na ibrahim shehu kai daga nan karamar hukumar giwa to malam ibrahim an ce muna da sakan ashirin ki sauri ka gaya mana ra'ayinka kafin su raba mu da wayat to alhamdulillah ni a ra'ayina in ka ji irin waɗannan abubuwa ga ɗan najeriya ko an yi zarge-zarge ga waɗannan social media ai mafi akasari sai an tantance sannan suke yaɗawa. to mun gode malam ibrahim da wannan muka zo ƙashin wayoyin da za mu ɗauka yau sai allah ya kai mu gobe mu zo mu ci gaba ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin kwanaki ɗari na farko da kafa gwamnatin shugaba Trump, Amurka ta jaddada matsayinta na jagora a duniya ta wajen bayyana ƙarfinta da kuma matsayinta a duniya. Ranar 28 ga watan Janairu, shugaban ya rattaba hannu akan wani umarninsa na sa ministan tsaro yin aiki tare da ministoci wajen tsara yadda za a murƙushe ƙungiyar ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da ma'aikatar harkokin wajen amurka sun karɓi bakuncin mambobi 68 na haɗakar ƙasa da ƙasa da yake jawabi a gaban abokan haɗakar sakatare tillerson ya nanata matsayin shugaba trump cewa manufar amurka ita ce ta murƙushe wannan mummunar ƙungiyar ta'adda wannan kuma shine abin da za mu yi a ƙasar siriya amurka ta ƙaddamar da matakin soji da kuma na diflomasiyya kwanaki biyu bayan gwamnatin ƙasar siriya ta yi amfani da makami mai guba ranar 4 ga watan afrilu a lardin idlib wanda ya hallaka da kuma jima fararen hula a Siriya kusan ɗari da basu jima ba su gani ba raunuka. A mayar da martani, shugaba Trump ya ba da umarnin kaddamar da hari da makamai masu linzami samfarin Tomahawk 59 wanda aka auna kan filin jiragen sama na Shahirat inda daga nan ne suka kaddamar da wannan cin zarafi. Amurka ta ɗauki kwakwarar mataki kan ci gaba da dake-daken Iran na tsokana kan batun dakile wanzuwar makamin nukiliya da ta'addanci. ranar 21 ga watan maris amurka ta kakaba wa kasashe 30 takunkumi wanda ya hada da wasu mutane goma bisa ga tanajin dokar hana yaduwar makami a iran da kudu ta arewa da kuma siriya a ranar 14 ga watan afrilu sakatare tillerson ya ba da sanarwar shirin sake nazarin manufofin amurka a kan iran da kuma dukkanin sassan gwamnati ƙasar iran a cewar tillerson ita ce ƙasa ta farko da ke tallafawa ayyukan ta'addanci a duniya kuma ita ke da alhakin ruruta rigingimu da dama da kuma ruguje manufofin amurka a ƙasashe kamar syria yemen iraki da lebanon da kuma ci gaba da goyon bayan hare-hare a kan iran dangane da shugaban ƙasar koriya ta arewa shugaba trump ya gindaya sababbin manufofi waɗanda ke da ƙudurin tursasawa koriya ta arewa kwance shirye-shiryenta na makaman nukiliya da masu linzami da kuma dakatar da shirin ta hanyar tsaurara takunkumin tattalin arziki da kuma bin hanyoyin diflomasiyya ta wajen ƙawayen amurka da kuma abokanta da ke yankin a cikin kwanaki ɗari na farko amurka bisa jagorancin trump ta nuna tasirin jagoranci a duniya kuma amurka za ta ci gaba da bada kyakkyawan jagoranci a duniya wannan shi ne sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau karfe biyar na la'asar saura minti biyu bari mu karkare da labarai a takaici. Fadar White House ta shugaba Donald Trump ta shiga cikin wani hali na kunci sakamakon zargi mai tsanani na cewa ya yi kokarin gurgunta binciken aikata laifuffuka da ake yi ma tsohon mai bashi shawara kan harkokin tsaron kasa game da sa da jami'an Rasha. Yayin da ake wata takaddamar akan rahotannin cewa Trump ya bayyana wasu bayanan sirri ga jami'an diflomasiyyar Rasha biyu a makon da ya shige. wani jami'in white house ya faɗa wa wani shafin yanar gizo da ke magana kan harkokin siyasa a washington cewa babu wanda ya san mai zai je ya zo daga nan menene a gaba shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce shugaba trump bai ba da bayanan sirri ga ministan harkokin wajen rasha sargi lavrov ba a yan gana wasu ta satin da ya gabata a washington haka kuma yana da cikakken rubutun tattaunawar da zai iya nunawa a matsayin shaida a gaishe ka nazar jama abin da ya sauka kenan sai gobe da sabon allah kai mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye a madadin kowa da kowa nan sashen wasan mura amurka musamman shi nazir da dan da injiniyoyinmu ali mustapha sakwata ne a washington